<clears throat> wasu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmitin amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحال يا إشارة لكي وانسى وليس عنه نازلا بحال أي وليس نازلا عنه بحال وتشيكك تكون حالي بايا ربوا daga سلسي an gane akai a komo kaka baya rabuwa daga sulusi dole ne ya ci ɗaya cikin ta kowane hali ila annal jadda ma al ikhwa la yanqusu an thuluthi bil cewa lalle kaka tare da yan uwa baya baya raguwa baya raguwa daga sulusi da ijma'i walau lam yafdul an ashab al furud da a ce wani wani abu bai ragu ba gama abota cin ragu sai sulusi kadan a ce babu abin da ya ragu ga masu cin ragu sai sulusi kadai to lalle sai kaka ya ci nan ka ummin wa zaujin wa zakini kaman uwa da miji da kaka da dan uwa uwa da miji da kaka da dan uwa uwa kaga yanzu a raba dukiya na wacin daga uwa ga miji ga kaka da dan uwa za ka sa dukiya kashi shida ko kashi shida ita uwa tana da ɗaya cikin shida tana da ɗaya cikin uku tana da ɗaya cikin uku shi ne za a ba ta biyu sannan miji yana da rabi za a ba miji uku ga nawa ya rage ɗaya ko to ɗayan nan shi ne ɗaya cikin shida tun da ɗayan nan shi ne ɗaya cikin shida za a ba kaka a hana 'yan uwa a nan kaka zai yi gado 'yan uwa ba za su yi gado ba sai kaka ya ci sauran sudusin da ya ragu wa kabintai wa umin wa ummin wa jaddin wa ikhwa kaman kaman ƴaƴa mata guda biyu da mahaifiya da kaka da ƴan uwa to tun da akwai ƴaƴa mata guda biyu uwa za ta ci ɗaya cikin shida a nan ba za ta ci ɗaya cikin uku za ta ci ɗaya cikin shida ne to za ka sa dukiya shida to wayan nan ƴaƴa mata guda biyu za su ci hudu shi ne sulusai ne za su ci hudu ɗaya mata guda biyu sannan uwa su ci ɗaya nawa ya rage ɗaya sai kaka ya kwashe ɗayan yan uwa a nan wajen ba za su yi gado ba yan uwa a nan wajen sun faɗi kai fa kanu wato dai suka kasance yan uwa ɗin. yan uwa ko ɗaya ne ko li'afai ne kuma menene su a za a ba kaka su da shi sai dan uwa ya faɗi kaga anan wajen kaka ya fi ɗan uwa ƙarfi kenan anan ko kuma sauran 'yan uwa su faɗi وكذلك لو كان الفاضل من الفرد اقل من ثلث المال haka nan da ya kasance abin da ya rage daga cikin kaso karanci daga sulusun dukiya ne karanci daga sulusun dukiya ya ragu ka wa bintaini wa jaddin wa ikhwa tunda an samu miji an samu yaya mata guda biyu an gano wannan ko to za ka kasa sha biyu za a kasa sha biyu ne saboda a samu rabi namiji a samu kai rubu'i namiji an gane sana a samu sulusai ne na mata ya to za a kasa nawa sha biyu miji yana da rubu'i rubu'in sha biyu shi ne hudu sannan ya'ya mata suna da takwaso ko ga hudu ga takwaso nawa a miji miji yana ga yana na sha biyu uku ne na sha biyu uku wayannan suna takwas haka ɗaya ya rubu sai kaka ya ɗauki ɗayan da ya rage yan su faɗi a ya fi yawwa babu yanzu kaga abin da ya ragu an ce mai wa kazalika lau kana alfajir min alfard a min sulus almal ko da abin da ya ragu daga cikin kasan ya fi karanci daga bi sulusi kaka abin da ya rage sai an bashi yanzu nan wajen abin da ya rage ya kai sulusi an kasa sha biyu an ba miji uku an ba 'ya'ya mata takwas kaga sha ɗaya ɗaya ya rage a gane ɗaya a cikin sha biyu aka bai kai sulusi ba kaga abinda kaka ya samu a nan rabin sulusi amma duk da haka zai ce shi zai ta da bala'i a bashi rabon shi wannan abin da ya rabu sai an bashi kayan shi shine aulam yabdul shay'un ko ya zan ba ma abin da ya ragu dole sai an yi auli an bashi kaka ya zan ba abin da ya ragu dole sai an yi auli an bashi na'am wa ummin wa jaddin wa ikhwa kamar ƴaƴa mata guda biyu. da miji da uwa da kaka da yan uwa ya'ya mata guda biyu da miji da kaza da sauransu a kasa dukiya sha biyu mu gani ya'ya mata suna da takwas shi ne sulusai ne miji yana da miji yana da nawa ah na'am a kasa eh, eh, takwas miji yana da uku shi ne nawa shi ne ainihin shi ne rubu'i kaga sha ɗaya kenan sannan sura ɗaya uwa kaga tana da uwa za ta samu ainihin sudusi sudusi nasa bai cika ba kaka kuma zai samu sudusi to ka ce furi da liljat filhalai ne a sudusi a cikin halin guda biyu za a fallanta ma kaka a kasashe 24 mu gani 24 uwa abin ‘ya'ya mata suna da nawa takwas ko? suna takwas sannan miji yana da ɗaya cikin hudu na abin da shida shida eh? ashirin da hudu eh, na sulisai na yara mata nawa ne kudin gumi ashirin da hudu sai zama ba takwas a ba takwas kaman ɗaya ne da da eh, mu gani kaga in sha biya ka raba kaga ɗiya mace tana da takwas ko a ƴaƴa mata tana da takwas miji yana da rubu'i miji yana da rubu'i shi ne rubu'i na wani yana da uku kenan kaga sha ɗaya ga uwa ga kaka ga yan uwa sannan wajen kaga dole sai yayin yi aure za a yi aure da uku daga uwa za a kara don a bata sudusinta ko uwa za a bata sudusinta shi ne kagar dama ɗaya rage sudusi na sha biyu shi ne shi ne nawa sudusi na sha biyu biyu to kaga ɗaya da ya rage sai kaka ya cinye kaka zai samu sudusi kai da kada samu sudusi furi da lijaddi fil ne a sudus a cikin halin nan za a ba kaka sudusi dai yan uwa ba a maganar su wata ulil ula bi tamamin sudus hmm. na farko za a mai uli za a mai auli da cikin sudusi ko sai a kara a cikin auli na biyu sai a ƙara a cikin auli na biyu kaka ba zai faɗi ba ta kowane hali Wala bihalin kaka baya tauyewa daga sulusi ba tare da auli ba ta kowane hali amma yan uwa ba suna faduwa yan uwa suna faduwa a nan wajen na'am shayi shayi askari الإرشاد الثالث الأكثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وللشريك رد ما يخصه والدعوة عين غيره والأظهر أن البيع فوت والأظهر أبن دي بيانا أبن دي بيانا لن شريكي بيع كبشي إن شريكي يكبشي وللشريك رد ما يخصه شي أبوكي تاريا دول زي ما يرد أبن دي yake don ciniki gaya riga ya lalace ya kubuce abokin tarayya wanda kai tarayyar shi zai mayar da abin da yake bance shi wadawa aibin zahiri la ya su mislu awan aibi bayanan ne wanda irin shi baya faruwa a wajensa akwai aibi bayanan ne wanda ba zai yiwu a ce a wajen shi ne aibi ya faru ba kun gane wannan ko awan aibi bayanan ne wanda za a ce ba zai yiwu a ce aibin irin shi ya faru a wajen shi ba to ana dole ne ya mayar kaga dai wannan aibin da ya faru ga wannan mota din ba zai yiwu a ce a waje na ne aibin ya faru ba kawai ka siyan mun da shi ka mun dodorido ka ɓoye mun aibin aibin nan kowa ya san irin wannan aibin a wajen ka ne ya faru to idan aibi ya zama to ba zai yiwu a ce a wajen mai siya ne ya faru ba ya faru ne a wajen mai siyarwa to a nan wajen to wula ne ya zubuto lahurar ya tabbata ga mai siye ya mayar in ya mayar me yasa ka mayar mun kai ka san wannan aibin a wajen kare ya faru ba zai yiwu a ce ya faru a wajena ba na an yi kimar ba'i'u bayyinatan birdawu sai dai in mai siyarwa ya tsayar da hujjoji cewa ai ka yadda ka siya a haka ka san da wannan aibi din tabbas a wajena ya faru ka san da shi amma sai da na gaya ma ka ce ka yarda ka siya a haka ɗin to da ka yarda ka siya a haka ashe babu maganar ka mayar mun dole ne ka rungumi kaddara in ta'azzarat ahalatuhu to idan ya gagara annahu lam yarda ya zamanto ba shi da wani hujja mai siyarwa an nemi ya kawo bayyana shaidu ka kawo shaida cewa da yardana ne an gari da ya dana na yi wannan dabba din ko na su yi wannan mota ko na su yi wannan gida an gane ku? ka kawo shaida sai shaida ya gagara ka ce da ya dana mai shaida ya ce wallahi yalla bai wannan da ya dansa ka gani ni alƙali ban san gaibi ba tun da ni alƙali ban san gaibi ba ba zai yiwu in zo in yanke hukunci in goyi bayan ka ba to yanzu ka rantse cewa da yardansa a halafa wa annan lam yarda sai ya rantsar da shi cewa shi bai yarda ba a gani sai shi wancan ya ce wallahi ni ka siyar mun shi ban san da aibin ba kuma ni ban yarda ba da abin da ka siyar da aibin fa inna kala idan mai siye ya cije mai siye ya cije ya kiran tsuwa ruddat sai a mayar masa da mai sai a mayar masa da motar a mayar masa da gidan a mayar masa da dabba in dabba ne misali ai nakala aidan sabatar rad eh to ku kula tunanin irin halin da dan Najeriya yake ciki idan aka ce ya rantsi kuna ga dan Najeriya zai tsoron ya rantsi yadda tsoron Allah yanzu ya kaɗan misali a ce ka da cewa baka san da aibin ba wallahi ko ya san da aibin zai ce na rantse ba san da aibin ba sai sa dan Najeriya ya kamata a bi masa ta wani hanya domin in dai rantsuwa da Allah ne kadai dan Najeriya dama ya saba an gani ya saba rantsuwa da Allah kan ƙarya an gani to mutumin da dama ɗabi'ar shi ne ma a kasuwa ya rantsi da Allah kan ƙarya ya siyan ma da wani abu akan wani kuɗi ya ce na rantse da Allah ko riba ban samu da kai ba kawai abin da ya sa na siyan ma da wannan abin kai dan salafiya ne dan uwa ne muna haduwa a masallaci muna karatu shi sa naga ga in siyar ma ma ban fita ba ban samu ko riba ba na maka ne saboda kai dan uwa ne an ce muhammadu rasulullah wannan zina ma'ahu ashidda wa alal kufar wa ma'u bainahum an ce annabi muhammad manzon Allah ne wanda ke tare da shi suna tsananta wa kafirai suna tausayi tsakanin junansu yanzu tausayi tsakanin junanmu ne a matsayinmu na musulmi bayan ma musulmi ahalu sunna an gano wannan ko yan salafiya shi yasa na tausaya ma na siyan ma haka alhali ba samu riba ba da ka je gida sai wani ce nawa ka sai kaza ka ce na siya dubu goma sha biyu na ce kai dubu sha biyu wallahi an cuce ka a'a wanda fa sayar siyar mun fa Ɗaliban sunna ne majalisun mu daya wanda lokaci a sabu ɗaya ma muke sallah ce wallahi ko kuna kwana a ka'aba ne tare wannan mutum wallahi ya cuce ka ko kuna kwana a ka'aba tare da ya cuce ka a Najeriya kasancewa ku aƙida ɗaya kasancewa ku addini daya kasancewar kaza bai sa ya ɗaga ma kafa sai dai yan kaɗan ne kawai suke da wannan imanin kuna da wannan ko hmm. idan ya yi nukuli shi ma da aka ce mai siye ya rantsi cewa bai san da aibin ba ko bai yarda da aibin ba sai ya kira tsuwa kenan mai siyan yana da imani yana ganin kada ya rantsi a kan karya to in ya kira tsuwa sai a mayar da rantsuwa zuwa ga mai siyarwa to da aka mayar da rantsuwan da zuwa ga mai tsayarwa shi ma sai ya nukuli ya iya da yi rantsi kowanne daga cikin su ya ce inda ya sai ya rantsi ya da a cuce shi din to yanzu ya za a yi a nan sabata lahurrar to yanzu dole ne wato shi wannan din wanda ya siya din ya mayar dole ne wanda ya siya ya mayar a ba shi kudinsa ko a canza masa wata dabban da ba ta da irin wannan aibi na'am na wani na amkana hudusu inda hu idan har zai iya yiwuwa a ce aibin ya faru a wajensa na'am wa an karhul E, eh in zai yiwu a ce aibi ya faru a wajen mai siye shi mai siyarwa sai ya inkari ya ce wannan aibin ba a waje na ya faru ba kuma ya kuma zai iya yiwuwa aibin ya faru a wajen mai siye halafa annahu lam yakun bi halil aqd sai mai siyarwa ya rantsi cewa wannan aibi baya tare da shi a halin kullu ciniki wallahi lokacin da ake kullu ciniki wallahi tallahi wannan aibin baya tare da ni mai siye ne ya kawo wannan aibin innaka la halafa mushtari idan shi mai siyarwa shi ya yi nukuli ya kiran tsuwa sai wanda ya siya sai ya rantsi wannan warrad in ya rantse ya samu ya mayar da wannan dabba din ko wannan mota din ko wannan gida din wa ghayru zahir la yuqbalu illa bi bayyinati aibin da ba a bayyane yake ba aibi yana gefe ne yana lungu aibi wanda yake yana lungu an gano wannan ko to sai zamanto mutum ya siya daga bayan sai mutum ya ga wannan aibi a gefe an gano wannan ko to wanda ya siya zai rantse in ya rantse ya samu ya mayar ko ba na wa gairu zahir gairu zahir la yuqbalu illa bi bayyinah aibin da ba bayyanan ne ba ba a karban shi sai da shaida in lam takun in babu shaida halafa al-ba'in fi zahir sai mai siyarwa sai ya rantse ga aibi zahiri a alal barki yanke akwai rantsuwa yanke rantsuwa alal barki me ma'anar rantsuwa alal barki shine ya ce billahi lalzi tabbas wannan aibi ba a wajena wannan aibi ya haujina shi ne ya rantsa alal bacci kada ya ce a iya sani na idan ya ce a iya saninsa ba bacci ba ne wannan a gani shi mai siyarwa zai rantse ga aibi zahiri zai rantse alal bacci akan yanke tabbas wallahi tabbas wannan aibin ba a wajena yake ba wane ne ya samar da wannan aibin mai siye zai rantse yau filfat alal fakki wal baɗinu alal ilmi shi kuma idan aibi ne ɓoyayye ba aibi ne ɓoyayye wanda ba kowa zai iya ganin shi ba sai mai siyarwa ya rantse akan aƙiya sani na shine alal ilmi aƙiya sani na wannan aibi ba a wajena yake ba wane ne ya samar da wannan aibin نعم فلو كان فلو حدث آخر آخر فله رده مع da a ce wani aibi ya faru daban dama akwai wani aibi dama tare da shi sai wani sabon aibi ya faru shi wanda ya siya akwai wani aibi wanda dama can akwai shi a motar misali to akwai aibi a motar dama sai kuma da ya zo ya sayi motar sai kuma wani sabon aibi ya faru ta bangaren shi mai sayi din an gane wani ko to yanzu ya za a yi falahurar duhu ya samu ya mayar da wannan mota tare da arshi wanda ya faru an gane mai arshi a nan ma'anar arshi shine a kimanta a kimanta mota lokacin lafiyar shi lau da kuma lokacin da mota ya samu aibi to abin da ya tauye shine arshi an sayar da wannan mota an sayar mai miliyan biyar sai ya zamanto ashe mai siyarwan akwai aibi tare da motar bai gaya masa ba to sai a kimanta motar yana sabo a kimanta motar da aibi ya samu yanzu a ce yanzu aibin nan da ya samu waje kaza ne ya samu matsala kuma waje kaza nan miliyan ɗaya ne yanzu inda yana son ya rike motar za a dawo mai da miliyan nawa za a dawo mai da miliyan daya sai ya rike mota kun gano wani ku shi ne arshi to shi ne aka ce da a ce wani aibi daban ya faru ya samu ya mayar da wannan mota tare da sabon arshi shi zai mai da motar sai mai da inda shi ya kirkiro aibi ya faru daga wajen shi ne mota miliyan biyar ne to kuma aibin da ya fara miliyan ɗaya ne to kuma shi bai san ya rike motar yana so ya mayar ne sai ya mayar ya mayar wa mai motar da biliyan ɗaya ya mayar ya mayar wa mai motar da biliyan ɗaya shine arshin ko kuma ya rike mota a haka da dai akwai aibi na da sannan akwai aibi wanda shi ya farar da shi sai ya mayar da shi ya mayar da harshen ko kuma ya rike motar tunda shi ma ya fara da wani aibi ya rike mota haka sai a ba shi arashi na da da na kamar yadda da muka ce motan wani abu ya faru gare shi ko mai siyarwa shi ya fara da shi an gano wannan ko to sai ya rike motan mai siyarwan ya ba shi arshi na da na an yudallisa al bayan sai dai idan mai siyarwan ya yi tadlisi ne mai siyarwan ya san da aibin sai ya zo ya siyar ya yi shuru bai faɗi aibin ba fayurar da gaira za a mayar mai ba tare da wani arashi ba ba za a ba shi wani arashi ba an sha karatu eh, ta ba a banza wannan banna na farko shi yi rubiyan ba ruwan tun da ya yi tadrisi shi rungumar faduwa a kasuwanci ya zama labudda ne ko kwado da ne kamar ya rungumar faduwa tambayar da yake wai rungumar faduwa a kasuwanci ya zama dole ne ko kuma yaya duka ce libi labudda abin da kasance bayan da mutum ya ke iya kamar ya rungumar faduwa misali abu ne ake sai da abin da ya shafa kayan ci ko kayan sha misali wasu dabba ya siya ba a siya ba irin wata biyu kafin ya sai kuma wata uku sai siya to masu kayan sai su fitar da kayan a rinka sai da kadan da ake sai dawa da ba su da sai da siya tare kuma canja ma kayan packaging subhanallah rinka sai dawa to wai kaji magana da yake faɗa mai hadari abu ne wanda yana expire lokacin expire shi ya kusa kuma a ce ma ya expire ko eh, wasu na expire to sai mai siyar ruwan sai ya rinka siyar da shi ƙasa da da farashi sai ya siyar da shi ƙasa da farashi misali a ce madara ya kusa expire ana siyar da madara wannan ya sunan shi ana siyar da pig nawa ne yanzu to mafi yawan mutane yanzu ba a shan madara a najeriya yanzu mafi yawan mutane ba a san da ba a san da mai ba farashin ba wato yana nufin madara pig mafi yawa ba a sha madara na gwangwani mafi yawan mutane ba su sha sai masu kuɗi mafi yawa ana shan ta gari to shi zaka ga na yi tambaya na ce nawa ne kuɗin pig. ba wanda ya sani to masu kokarin wanda suna tambaya ko siya ba ba sai sun siya ba akwai masu tambaya wani tambaya ko zai yi farashi ba lalle bane ya siya to irin wayannan masu tambaya sun ce yanzu yana kan ɗari nawa ɗari bakwai ko ɗari dubu ɗaya wanne ne dubu ɗaya sha area ko bit a tsorara nawa ok pik ma wai akwai pik ma da suka fahimci cewa yanzu talakawa ba su da kudin siyan pig. sai aka yi pik kala biyu aka yi pik na talaka aka yi pik na masu kudi na talakawa nawa ne eh, eh wai a faɗa mana wani kasar dari takwas da dubu ɗaya na talaka dari takwas na mai kuɗi dubu ɗaya a jinsa su dari hudu kasar da yawa ok dari biyu wancan kasan dubu ashirin da hudu ɗaya kuma dubu sha hudu ai tsayar da yawa dubu sha hudu dubu goma ne banbanci ba a ina wata karamin asari ko kuma kudi sosai 650 to kun gani to shi ne ke tambaya tambayar da yake a nan wajen mutumin da ya cewa madara zai expire shi ne sai ya yi wani dabara sai ya rage kuɗin sai yana sayawa ɗari biyar biyar ko ɗari hudu hudu saboda a yi sori a siya eh sora wata ɗaya ya yi expire sai yana sayawa ɗari hudu hudu a karkara nan ya yi hasara to da kuma abin ma ko kuma ko kuma ya canza ainihin bi Eh, ko kuma a canza ainihin expiring date din ta yaya ake canza expiring date sai a je a samu speaker sabon speaker an samu sabon speaker a sa mai expiring date mai yawa sai a cire wancan tsohon speaker din wanda ya expire ko ya kusan expire sai a sa sabon speaker sai a siyan ma da shi a haka kaga wannan shine halin ɗan Najeriya mai zagi shugabanni shugabanni zalimai ne Allah ya tsine musu to yanzu inda mai me yasa shugabanni suka zama a zalimai Allah ya tsine musu ai ya tsine ba shugabanni saboda suna haɗinci hmm. suna zaluntar talakawa to shi yanzu da yake haɗinci shi yanzu Allah ya masa rahama eh? mu talakawa idan muka yi haɗinci ko muka yi zalunci ba ma makan addu'a shugabanni ne in suka yi zalunci Allah ya tsine musu da Allah ka duba wannan ta'addanci abu ya yi expire ka zo ka canza sika ka siyar ka siyar masala ka dan uwanka ko ka sayo masu kuɗi to yanzu kai abin da ka aikata tsakani da Allah akwai imani a cikin sa to yanzu mu kaddara kai shugaba ne shin ha'incin ka ba zai fi na shugaba ba idan akwai abin da yake a sayarin da sun shi ko da ya kai ya yi da suna dole ana sa kamar wata biyu duk ko da ka rubuta wannan abin a rubuce to akwai wanda ka'idar shi kuma sai ya ma tsara wata biyu nan gaba kafin expiring din ya fara ya fara tasiri a tare da mutum ga shi dai ba dai an ce ya expire ba ai tun da ya expire yanzu da ka bayyana wa mutumin cewa ya yi expire zan siya ma da shi a matsayi ya isa zai siya zai siya ba an gari wanda ma ya fi haɗari shi ne fa magani magani ba suna fa canza masa stika kaga kwali kaga an siya ma da shi a matsayin mai kyau ka siya shi kuma ka sha to kuma zai yi wa ciwon na fa ciwo ne na emergency ana so ka sha maganin da wuri in baka sha maganin da wuri ba za ka iya nakasa ko za ka iya mutuwa kamar irin su ciwon suga irin su ciwon koda irin ciwon hawan jini da ake so ka yi gaggawa ka sha magani sai aka zo abin ya riga ya expire aka zo aka sa stika ka zo ka sha shi zai ma tasiri sai kuma ga ka sha magani amma kuma duk da haka ka na kasa din to yanzu waye jawo sababin kashe ka ciwon na mai dawo? Allah shi ke yi tambayar da ne shine tsara wurin ɗan kasuwa kamar yadda na gaya ne eh ka ce ɗan kasuwa baya yarda da hasara komai wasu zalimin ba suka yarda suna yan dabatu ya zo eh. dole ya shaita biyan da zo koko ya je ai idan hasara ya zo ka ɗauka hasara ne ka yarda da hasarar kar ka zo ka tura hasarar ga talaka ka zo ka siyar mai da abin da ya isfa ina biyan isfa ka cire shi ka zubar ka ɗauki hasara haka Allah ya kaddara tasar kalli مختصر الخليل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكبر نازين قربا ko kun zama hukuma tana da nafdak shi nafdak tana ma aiki kuwa wani ya ce wai wasu yan nafdak ba ana ba su kudi na ainihin cuwa-cuwa galiban ba za su yi bincike ba kaga irin wayannan mutane inda aka samu irin wayannan wanda an ɗauke su aiki na amana sai ya zama to sun ci amana ba su yi bincike ba aka siya wa mutane abin da yake ya isa to Allah ya Allah ya tsine wa mai wannan da biya din ana biya ka albashi akan aikin amma baka yi aikin ba ka ka cin hanci da rashawa billahi la ilaha illa je garuwa kamar na larabawa kun san a garin larabawa haka zana isfaya a saudiya haka zana isfaya za ga madara fik lafiyayye a bola kuma tsora kira kwana tsora wata daya madara sura wata ɗaya in fara za a zubar da shi a bola a saudiya ba za a sha ba sai dai dan najeriya ne idan ya je bolar sai dai kwaso ya je yana sha daga kaji suna ta yawo ba su kajin agri suna expire in sun kai lokacin expire da ransu za a zubar da su a bola sai ga 'yan tukarin nan 'yan najeriya sai su je su kwaso wannan kaji din sai su zo su dafa shi suna sayo mutane shinkafa kaza suna sayar ma da shinkafa da kaza arha in ka je wajen larabawan za ka shinkafa a kaza da tsada amma ka zo wajen 'yan najeriya ba garin su bane ba amma kazan su ya ba arha ta ya za a yi kazan dan najeriya wanda ba garin shi bane ya fi arha a ina ya samo kaza mai arha wanda balarabe wanda garin su ne bai samu ba to lai lazi alhazai sai dinga zuwa wajen yan najeriya ana sayan irin wani kajin yan najeriya bai san kaza bane wanda ya expire ya yi siya misali eh? shi ana wajen ba ce kaza ya expire a najeriya ba ko madara kafin ga madara ya expire ga dan najeriya an kai lahoro na kota illa billahi to billahi da ya kamata yan Najeriya mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'un mu wallahi wannan azaban da muke fuskanta na rantsi da Allah ɗabi'a mu ne yake ja mana shi wannan azaba na yan fashi azaba na kidnappers azaba na yan ta'adda wallahi Allah ne yake gwada mana saboda aikin mu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wallahi abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannayen ku suka aikata ne duk da cewa ma wa ya abu an kafir Allah yana yin afuwa ga da yawa daga cikin laifuffuka wasu laifin ma Allah yana daga mana kafa Allah da ba dan haka ba da an girgiza Najeriya an halakar da mu gaba daya na'am ai talauci ba hauka bane malam wai wannan cewa wai abin da ke kawo irin wannan cuwa-cuwa da rashin gaskiya tsananin talauci wala ba gaskiya bane rashin tsoron Allah ke damun ɗan Najeriya babban matsalar ɗan Najeriya zuciyar shi ba shi da kyau ai na kawo misali in ka ce ainihin talauci ne dan sanda an ce ba shi da albashi mai kyau za ka yi tunanin in an ƙara mishi albashi zai gyara ko to wallahi ko an ƙara mai yana nan yana ƙara cin hanci da rashawa idan da yana samun dubu tamanin aka ƙara mai aka ƙara mai 170 ko 180 aka ƙara mai dubu ɗari da wani abu akan albashinsa to zai yi sha'awan kudin ya ƙara ƙaruwa akan haka zai yi sha'awan iya samu cin hanci da rashawa ya ƙara samun wani kudin da zai ƙara shi dan Najeriya kullum duk abin da ya samu baya godiyan Allah yana so ne ya ƙara akan wannan yanzu to mai aiki a refinery ba mai aiki a refinery baya cin hanci da rashawa mai aiki a refinery baya sace kayan refinery ga albashin shi mai kyau sosai amma duk da haka za a kama kuka ya sace wasu kaya na refinery ya riyaji ya siyar to shi ma ogan na sarauci gida mushi to wanda aka kama ya saci trillion me zai yi da wannan kudin a ba shi dama ya kacin wannan kudin in zai zai ci ne kan ka'ida wala har ya mutu ya bar wa 'ya'yansa su ma su ci su mutu da jikoki amma shi kada ya kwace ya ɓoye to shi wannan bai ka ce sahabbai da suke rayuwa da tufafi da ifa kaga wani kayan shi ɗaya ko biyu in zai in zai fita unguwa sai ya tsaya ya wanke kayan ya bushe sa'an nan ya sa ya fita to shi wannan an taba kama shi da irin wannan almundana shi ba talauci bane ba iya zilla matan nan da aka sa mata taya a wancan da eh, wannan eh matan da aka sa mata kaya nan maraban jose. Eh. a shari'a misali mutanen da yake suke wannan hukuncin za a iya a karkashe mutane da yawa saboda ita din ku koya a shari'a ai a irin wannan abin da aka yi wa matan nan tunda dai mutane ba su bincika ba mutane babu bincike suka zo suka ce barauniyar yara ne tana sace yara ne aka zo aka yi ta dukanta aka zo har aka buga aka banka mata wuta aka sa mata taya ita wannan mata sannan akwai dpo an ce dpo shi ma shi ya miƙa ta ana ganin wai ya ga bala'i ne yana ganin za a zuwa kona police station shi ma a kashe shi sai tsori ya miƙa ta wasu na cewa ba haka bane da gangan ya miƙa ta allahu alam to ya miƙa ta an kunna wuta an sa mata taya an kona ta to mutanen gari wani sun yi tsammanin barauniyar yara ce gama me yasa ba su tsaya an yi bincike ba tun da ba su tsaya an yi bincike suka kona ba suka ɗauki doka a hannunsu ya kuke ɗaukar doka a hannu to zamanin umar ɗan kasabar radiyallahu an wato an kawo mutane da yawa suka yi tarayya suka ainihin kashe wani mutum guda ɗaya su da yawa umar yasa aka kamo su gaba gidaya aka kashe su umar ya ce lauta mala ahalu san'a jami'an kataltu ce da mutanen san'a al-yaman dukkan su gaba ɗaya suka yi mitin suka haɗu suka kashe wannan mutumin to duk gaba ɗaya sai na ƙarar da su wannan shi ne maza ba na umar idan an yi bincike an ga da gangan ne suka yi wannan abin kawai kai tsaye dukkan su gaba ɗaya za a kashe su an gane amma an akwai shubuha mai ƙarfi wanda ke hukunta abin da aka yi an samu wani alama mai karfi wanda ya sanya aka samu shugaba cewa ɓarau ne yara ce an gane ku to anan sai dai su biya diya ba za kashe su ba eh. suna da hakkin ɗaukar hukunci a hannunsu ba su da hakkin ɗaukar hukunci a hannunsu ɗaukar hukunci a hannun laifi ne wanda ya ɗauki doka a hannun shi ya yi laifi mai girma kuma in dai mutum ya yi wannan za a ɗauka cewa dan ta'adda ne za a mai hukunci na kisa akan wannan abin da ya yi to misali in su talakawa ne garin za su yi da garin da kuku ya zai to ƴaƴan garin gaba ɗaya su biya diya gaba ɗaya ka ce me ya sanya yanzu me ya sa me barkaci yanzu za ka yana cewa akwai kuɗin ana iya biya in aka dage me yasa wajen na ke samu kuɗi a wajen kidnapping za a ce miliyan hamsin ko wallahi sai ya fito me za ka ce balantana kuma a ce talakawan garin gaba ɗaya kowa da dangin shi a wani waje kudin zai fito na mu khalil khalil wa kabbara na fihi karu wanda ya manta da kabbarorin idi zai yi kabbara in yana kusa wal mutam in tarakahu imamu shi mutam shi mai koyi da liman shi ma zai yi kabbara idan limamin ya bar kabbara din limamin ya manta da kabbaran shi ma bai yi ba to mai koyi kawai shi ma zai kafara abin shi yadda aka yi na an na shi to ka gani wai a nan masallacin asali liman ya zo ya manta kafara ɗaya kawai ya yi ya manta ne to da ya kafara ɗaya to kuma mu ya za ku yi sai ku yi sauran cikon kafaran in har ya zama to liman ya manta wa lafzuhu wa huwa Allahu akbar salatan shi lafazin kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku wa in qala ba'da takbiratayn la ilaha illa Allah an gane ku idan ya faɗa bayan Allahu akbar Allahu akbar sai ce la ilaha illa Allah sannan sai ya ƙara yin wani kabbara to anan wajen kabbara biyayi Allahu akbar Allahu akbar zai ce la ilaha illallah sannan zai ce Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd fa hasanu sannan zai ce walillahi alhamd wannan in ya faɗi haka ya kyauta kenan can wajen suna nufin mutum zai iya yin kafara kawai ba tare da ya ce la ilaha illallah ba an gane amma ya ƙara da la ilaha illallah to ya kyauta wa kun hatta nafulun bi musalla qablaha Eh, an karhanta an karhanta yin nafila nafila wato a musalla musalla na idi hmm. kafin sallan idin kafin sallan idi makaruhi ne a zo a yi nafila kada mutum ya zo musalla ya kama yin tahiyyatul masjid ba a yi tahiyyatul masjid a idi to fure hudu ba to kaga ba a yin tahiyyatul masjid to ba a yin fure hudu ba wannan fure hudu ba din ya saba makarantar wa magabata amma ga shi nan za ga duk masallatan mu na sunna mu da muke cewa mun gane mu ne muke fure hudu ba yanzu ana tare da malamai a ce kai ne za ka yi wa'azin fure hudu ba wannan shekarar wancan ma shi zai yi wa'azin fure hudu ba to fure hudu a ba na juma'a ba shi shi ba na juma'a yana da asali a'a ka je garuruwa na duniya ka gani babu inda ake fure hudu ba sai na najeriya sai kuma garuruwan da akwai kungiyoyi na addini wanda suke bin najeriya garuruwan da akwai kungiya na addini da ke bin najeriya su ne suke fure hudu ba amma ka je garuruwan da babu irin wannan kungiyoyin najeriya da ke garin ba fure hudu ba ka jarraba ka gani da ka je saudiya kaga ana fure hudu ba mutanen da suka je masar sun gana fure hudu ba masu karatu a sudan sun gana fure hudu ba duk wannan ba hujja bane amma akwai nassi to me yasa kuke yi an ga ba lokaci ne Na so ba da wai saboda an ga mutane ba su da lokacin sauraron wa'azi wa ya gaya ba su lokacin sauraron wa'azi ba su lokacin sauraron wa'azi wannan shine daidai lokacin da ya fi dacewa a musu wa'azi a shiryar da su kaza kaza kaza kaza wai dan wannan lokacin to kabbarorin da aka ce su ringa yi sai a bar kabbarorin a hankali ya koma wajen malami za a yi tashwishin masallaci misali ba za a ringa tashwishin masallaci da wannan fure hudu ba din an gano wannan ko wannan baya zama uzuri a ce wai dan an ga mutane ba sa yawan sauraro mutane gaskiya suna sauraron wa'azi daidai gwargwado in mutum bai saurara a masallaci ba yana da waya zai saurara ta waya wani ya saurara ta rediyo wani ya saurara ta kaza wannan ko bai zama uzuri da kifiro bid'a baya yawan hudu ba an gari abu wurare ya kashi yayi nasiya ranar juma'a shi da biya ranar juma ko kai za ka iya yi da zarar ka zo masallaci sai ka ga wani kuskure za ka yi tashi kai da siya ba fari hudu ba ne ba ka shirya ba ne don ka yi fari hudu ba ka zo masallaci ne ranar juma ko ranar idi sai ka ga mutane suna yin wani abu wanda ya saba ma sunna sai ka miƙe haba jama'a mu ji tsoron Allah me yasa muke yin kaza sai ka yi zaman ka ba wai za ka yi kuma sati bai zuwa kuma malam wani zai yi ba sati bai zuwa malam wani zai yi ba a'a wannan wa'azin ya taso ne kuskuren kai ma kanka baka san za a yi kuskuren a ranar ba ka zo ne masallacin za ka yi sallah kafin liman ya zo sai ka ga wannan kuskuren babu wanda ya hana ka yin Shi shine hadisin Abu Hurairah ba wai hadisin Abu Hurairah duk juma'a yana zuwa ya hudu ba ne. ya zuwa ya wa'azi ba gaskiya ba bayan Abu ya dace yana kai har sai da liman ya kuma Abu Hurairah ya dace yana kai har sai da liman ya zo ne a'a kullum ne duk juma'a ne abu wurin yake yi a ya yi ne saboda munasaba na kuskuren da ya gani kai ma a wannan zamanin in kaga kuskure gyara to za mu gani juma'a mai zuwa za mu ga ba wannan wa'azi haka nan wani juma'a wa alaikum salam eh

a masallaci a liman ne zai yi hudu ba eh to ai wannan ba ruwanin liman za a ba liman labari in liman ya zo sai ce ya kamata aka rawa kallon ku ringa yi mutane wa'azi yanzu ana yin laifi yanzu mutane suka zo masallaci ana yin chatin ne galiban kwarin ga firin siyasa ko kaza to liman in ya zo hudu ba zai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a yanzu mun ji labarin fa yanzu ga wani barna da ya faru idan an zo masallaci kafin zuwan liman abin da aka sani shine a ringa yin askar a ringa yin nafilfili a ringa yin kaza amma mun ji labari yanzu mutane suna hiran siyasa mun ji labari mutane yanzu ana firan kwallo mun ji labari mutane yanzu ana kaza jama'a mu ji tsoron Allah sai liman ya yi musu hudu ba akan abu. to da liman ma zai yi sati uku yana hudu akan abu ba matsala ko ya dade yana yi babu wanda ya ce saboda wannan dalili su sun yi laifi kai kuma ka kirkiro bid'a laifin ka ya fi nasu suna su laifi ne wannan firan kai kuma naka biriya ne gara a ce mutum ya yi laifi da ce ya yi biriya na fata gane saboda haka mu ji tsoron Allah mu bari an A na tuna da maganar Umar dan Abdulaziz Allah ya ji kansa aka ce ma Umar dan Abdulaziz an ce ma Umar dan Abdulaziz sata ya yi yawa fashi ya yi yawa a cikin gari shin yanzu za mu dinga kama mutane ne da zarar mun ga mutum ya yi kama da farawo fuskar shi ya yi kama da barawo kawai mu kama shi ko kuma dole ne sai an fita hanyar da suna ta tanada kafin a kama farawo ko dan fashi sai umar dan Abdullahi ke cewa khusu bil bayyina wa ma jarar bihi sunna hmm. fa in lam yuslihum al haqq fala aslahum na. Hmm. ya ce ka kama su da hujjoji da shaidu sai ka samu shaida cewa mutum barawo ne kafin kama shi da abin da ya gudana a cikin sunna idan gaskiya ba ta gyara su ba kada Allah ya sa su gyaru idan gaskiya ba ta idan hudu ba bai gyara mutane ba kada Allah ya sa su gyaru da fure hudu ba mun gano wannan ko sabfare hudu ban nan ba shi da asali ba ga da bai da asali a najeriya ake yin ta ko kuma kungiya ta sunna da wasu mutane 'yan nijar ke binta sai su ma su yi koyi da abin da ake a najeriya na kaga ko a jami'ar nijar ba a yi a gani saka asalin firhudu ba gaskiya babu shi an girgiro shi ne to kuma al'asalu ba ibada a tawakkuf asali ga ibada ana dakatawa sai an samu nasi wannan wa'azi wanda aka mai da shi dindindin har ya zama ka'ida hama da suna suna gare shi to ya kamata mu gashi a littafin fiqh a cikin littafin fiqh malikiya tun daga lahalari ko tun daga qawaid har zuwa lawali da sani a ina ne aka ga inda aka ce ayi fil hudba ko a cikin littafin sauran mazahib ko a cikin hadisi tun daga ainihin arba'una hadis har zuwa gabi bukari zuwa ga situ siha da su masani da sauran littattafai a ina ne aka buɗe babi in dai ibada ne ba za mu ga babu shi ɗaliban salafiya da suke samun masallatai na juma'a a ringa gyara irin wayannan kurakuran kada kai ma ka zo ka samu masallaci na salafiya kai ma ka zo ka rikide ka zama to irin yadda wayancan suke kuskure ba na su bane kenan a masallacin ba na salafiya bane ke wake ɗaliban masallacin masallacin salafiya ne a wannan shi ne mamun nashi ne masallacin gina wani zuwa eh, na muje na mukuri hata na fulu bi musalla an karhanta yin nafila an karhanta yin nafila a musalla qabla hawa kafin sallan idi ko bayan sallan idi ba a yin nafila kafin sallan idi a zo a yi sulmazi ko bayan sallan idi la bi masjidin fihi ma banda a masallaci shi malam a nan wajen malamai suka cewa an karanta yin nafila a musalla idi wai masu sharhi sun ce wai masu sharhi sun ce li Allah ya kuna zari'a li adati ahlil bid'ah domin kada ya zama to kafa na sake sallah na yan bid'a kada ya zama to kafa na sake sallah na yan bid'a allazina yarawna adama sai hafi salah kalfa gairi masu masu ganin rashin ingancin sallah a bayan wanda ba masumi ba su wane ne suke ganin rashin ingancin sallah a bayan wanda ba masumi ba shi'a shi'a suna ganin sallar juma'a da sallan idi baya ba a kansu duk dan shi'a wannan shine tunaninsa sallan juma'a da sallan idi baya wajaba akan akan dan shi'a sai mahadi ya bayyana to tun da mahadi bai bayyana ba kaga dan shi'a a masallaci bayan an idar da sallan idi kaga dan shi'a ya miƙe ya sake kaga dan shi'a ya miƙe yana nafila ba nafila yake yi ba wannan sallan da aka yi ne cikin jami'i ya sake to me yasa ya bi ku ya bi ku ne saboda taqiya to bayan ya bi ku saboda taqiya in an sallama sai ya miƙe ya yi raka'a biyu ya yi sallar idi shi kadai to wai dan kada wannan ya zama to kafa ga irin wayannan yan bid'a din to kada a ringa to wannan shine dalili wannan ba shine dalili ba dalili kawai manzo Allah bai yi ba manzo Allah mun karanta hadisai da yawa a sallar idi manzan Allah da sahabbai ba sa yin nafila kafin idi ko bayan idi kai ko da ma ka karanta ko ka karanta littafin umdatul ahkam za a ganshi a cikin littafin umda sallan idi annabi baya yin nafila kafin idi ko bayan idi kuma ibada an gina shi ne akan at-tawakkul kun gane wannan ko to saboda haka ba a yi nan na'am darasi ke fasu a ah, nani ka kuriya sana fulu bi musalla qabla haula labi masjidin fi ma wato banda in a masallaci ne in a masallaci ne wai dama ana kayyatul masjid in ya zama to uzuri ya sa ko ruwa mai tsanani ko dai wani dalili ya sa an yi sallah a masallaci na idi sallah a masallaci sallah idi a masallaci bid'a ne a shiga cikin masallaci a yi idi bid'a ne amma ga tsanan ruwa mai tsanani sai uzuri ya kama za a yi sallah a masallaci shin za a yi ta tahiyyatul masjid ne nan ce ba matsala to amma idi sunan shi idi idan shin dama a sallar idi ana nafila ko a ina aka yi a sallar idi dama an ba da dama a yi nafila ko a cikin masallaci aka yi kaga yana buƙatar nasu to shi dai malam ya ce in a masallaci ne dama a masallaci an san kowane lokaci mutum ya shiga masallaci zai gaisuwa masallaci to a nan wajen in a masallaci ne ya halatta a yi tahiyyatul masjid Allahu a'lam na ita ma me idi wani ya ce ita ma idi nafila ne to idan idi nafila ne me yasa yake zama matsayin juma'a a ranar idi hmm? idi malamai sun yi gwajin fahimta kuma su ganin suna ce mai karfi kuma su ganin wajibi ne amma malikiya suna ganin sunna ce mai karfi kuna da wannan hukum Allahu a'lam shi kuri kuduban nan kai eh. akwai irin sala ne da malamai suka ɗan tattaro bayanai haka eh malamai sun yi rubuce rubuce gaskiya kan furi ba, tunda abu ne wanda ya faru a zamanin nan fa kada ka ce kana son littafi irin na da tunda a da ba a yi shi daga baya ne aka kirkiro to yanzu malaman da suka rayu a wannan zamanin manya su za su yi rubutu a kai to na karanta wani littafi na na wannan ya zo nan zo wannan ar-ruhaili ibrahim ba ibrahim din ba suleiman ar-ruhaili eh, suleiman ar ya yi littafi akan fure hudu ba kuma ya ma yi nasihohi akan fure hudu ba cewa a bar shi babu bai da asali na fatan gane bid'an da ya faru a zamani to malaman zamanin su suka san da shi za su yi rubutu a kai shi kamar yadda yake misali harkar maɗugo ai ga can akwai ta akwai akwai harkar maɗugo magabata ai shine astihaq astihaq har akwai hadisi da ibi akan shi astihaq bainan nisa zinan bainahum maɗugo tsakanin mata zina ne tsakanin akwai shi maɗugo tuntuni akwai shi da maɗugo da luwaɗi tuntuni akwai shi yasa rubuce rubucen malamai akwai rubuce kan maɗugo da luwaɗi malaman tafsiri ma duk sun yi in ka zo wajen wala ta karabu jina duk za ga bayani akan wannan Allah shi taimake mu amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk